yanzu bari ma wata tambaya guda ɗaya waɗannan matasan namu da suka ba ɗaya nanaye da rairayi yanzu na fahimce ka yanzu bari ma wata tambaya guda ɗaya yanzu kai ka san siyasa kwarai da gaske dan ka fahimci siyasa sosai kuwa kuma ka koye ta kwarai da gaske kai matashi ne kwarai da gaske idan kai matashi ne idan aka tsayar da kai siyasa kenan zaka iya ni zan iya amma sai na samu tsoya mara mun baya me yasa menene mara baya ne kake bukata na farko ita siyasa zaka eh. zaga ko ina ka meeting consultation in ka je kowane gari sai ka je ka nemi ɗan uwanka wanda za su baka gudunmawa ni matashi ne idan na zan nemi matasa in na nemi matasa su za su tsaya mun su za su kare mun akwatuna su ne delegate dina su ne agent dina amma a tunani na duk waɗannan matakan ka san su tunda ka shiga siyasa ka karance ta ka ta iya ta kuma kai matashi ire-iren ku ake nema a cikin wannan tafiyar wanda baka goyon bayan ta da a ce za ka fito ka tsaya mm. ina ganin kai kana kiran goyon baya kake bukata goyon bayan na kuɗi ne ko na menene to yawwa ita goyon baya a siyasa abin ko mm. ake bukata na farko ka samu recognition a gurin yan kasa wanda za su yi zaɓe su kuma yan kasa su samu su kuma yan kasa su samu aminci da blessing da albarka ta manya su manya na farko su suke da sojoji su suke da yan sanda kaga manta Najeriya ba kasa bace take transparency mm. yau da a ce America ne zaka tsaya shi da akwai transparency akwai integrity mu tun daga kan karamin ma'aikacin da yake conducting din zabe akan abin da bai takara kare bai kan compromise akwai abin da ake ce musu invisible mutane a Najeriya waɗannan invisible din wasu mutane wanda kowa da kowa ya san su kuma bai san su ba mm. waɗannan mutanen sai ka haɗu ka tattara da su ba har ya tsaya takara 99 ya ci iya zone din shi ba a bashi ba ya tsaya 2003 ya ci iya zone din shi ba a bashi ba ya tsaya 2011 ya ci iya zone din shi ba a bashi ba sai aka zo shi aka ce kai tsohon soja ne baka san siyasa ba siyasa ba iya jihar Kano idan na fahimce ka dai kana so ka ce manyan dai ba su ba ku goyon baya ba ba ma ba su ba ku goyon baya bane ba ai ba ku da a wata text din da experience din da ta dauka ta baku menene menene wannan abubuwan da kake lissafi number one na farko shi siyasa sai ka ilimin ta me ilimin siyasa sai ka karanci me leadership kamar muna tafiya kon gaba kon baya na'am akwai ilimin siyasa akwai gogewa akwai iyawa akwai sanin makama da hanyoyin da ake bi wanda kai matashi ne kuma sannan ka bi ka san waɗannan ba zan iya haɗa ciki ba tunda ni dinnan ko kansala mun taɓa yi ba ina ga maka ga wanda ma ya tsaya ya shugaban ƙasa a Najeriya ko da shi matashin ne eh. ko da shi matashin ne ya da duk waɗannan sir requirement din sai ya nemi manyan nan manyan nan su ne za su zara ido su ne za su yi funding su ne za su tsaya tsayin da kansu tabbatar da cewa samu na farko za ka tsaya takara sai ka samu recognition na ina na turawan yamma Najeriya Ingila ta mm. yi mu shin kai making consultation ma ga wanda suka baka freedom idan baka making consultation ba me kudurin su suna da kudiri suna da influence a cikin kasar da suke markake marka Mm. kai ne shugaban kasa amma suke baka directive so matashin wani aji ya je zauna na siyasa akwai abin da ce mai leadership sai an shirya maka samina wanda za a tara kan da shugabannin duniya a koya maka mai leadership duk wanda za ga ta kan shugaban kasa yau yana faransa yau yana germany yau yana ingila yana america su mutanen da ko international passport ba su da shi ta ina kai cewa za su zo su tsaya ba ma sai funding din jirgi ma su fita ma kasar waje wani ya hoton jirgi in ka kanci a jirgi abuja zai je kuma yana so ya shugabanci kuma na tana under ecowas wa da wa ka sani a cikin ecowas wanda za su jagorance ka su tsaya maka kawai zaben yake ba bai kama ka korin observers abubakar duk abin da yake faɗa kasan san in irin wayannan suka zo suna fa fa fa fa fa ka kyale su wannan ba ita bace hujja kamar yadda ya faɗa a yanzu mu ne muke fama ba ba ba kuke garagara magana ake yi na social media shi yake magana ba mm. magana ba ni dan siyasa ne ni ba dan dan eh, siyasa ne kai amma abin da nake so ka gane Abubakar mm. mu mun yarda mu yan TikTok ne muna da <laughs> yawa Abubakar abin da nake so abin da ba magana sa to ai shi ne president da so ka gane Abubakar ayi <laughs> magana magana muke ta gaskiya ko ba haka ba yanzu wayannan da tijan ba wani wani matashi ko wani mai karancin shekaru da zai ce zai yi abu ba tare da ya saba wai ina goya masa baya wai 100% ba a'a ina magana ba wani matashi da zai yi abu ba tare da ya nemi goyon bayan wanda ya fi shi shekaru ya fi shi ilimin abu wannan wani abu ne na daban yan sai mu tattara mu ce duk da tijawan da suke Najeriya ba mu da iyayen da za su goya wa matasa baya su taimake su tsora su akan hanyar cewa ga hanyar da za ku bi mun san akwai kurakurai a gurin matasa na son zuciya saboda mun san lokacin da aka yi wasu sojoji a ƙasa matasa ne su menene gurin juyin mulki ko kowa kokarin yayi mulki suka dinga kashe kansu so kaga wannan wani abu ne na daban na matasa da suke sa a ransu kowa shine yanzu na yadda cewa matasa yau muka ce zami mm. idan aka zo aka ce ma waye zai zama shugaban a nan ma kalubalen na san mu matasa muna da son zuciya in muka ce za primary election din ma mm. yanzu ka ce kowane bangare zai ce yana so kuma kowane matashi shi bai iya yau kai baka ki a ce kai ne shugaban kasar da za a ce za a tsayar ba kowa san kansa zai zo matasa yana zo amma su manyan nan suna iya tsayuwa su zauna kowa ba zai so shi ne shugaban kasar ba eh suna yin wannan amma su daga karshe suna fahimtar kansu saboda su sun mallaki hankali mun yarda idan haka ne kana so ka nuna mun cewa ku matasa ma ba ku shirya karban kasar ba kenan a mun shirya mun shirya in Allah ya yarda amma abin da nake nuna ma akwai maganar da kake cewa matasan kowa zai ce shi zai shugabanci hmm. har na kama maganar cewa ku ba za ku yi primary election ba zama za a yi kamar yadda nake gaya ma ba za a taɓa yin abu ba tare da manya ba hmm. dole in za ka yi abu dole akwai masu shekarun da suke ilimantar da kai ko za su fahimtar da kai ga yadda abubuwa suke tafi ko na siyasan ne hmm. ba abin da za ka yi shi ba ilimi daular abu ne na ilimi siyasan nan da kake ganin ta makaranta ce mai zaman kanta to in zaka shige ta yi ka shiga makarantar ta wanda suke ciki gogaggu shekara da shekaru matasan nan yanzu ba da su ake tafiyan nan ba a wani yanzu wanda zaka ce mai shekaru yanzu ka dauka ko shugaban kasan mu na yau da matasan ne ya dinga yawon siyasan nan da su ya dinga shiga da fitar siyasan nan kuma yau ka ce wai matasan nan ba za su iya ba duk wa'annan yanzu shugabannin da muke yi ba da matasan suke amfani ba yau matasan su janye musu mana mu gani da wa za su yi na rantse da Allah wannan da tijawan 25% din nan su tattara kansu ce za su zo su kafa kasa ba su isa ba wallahi amma mu mu mu ke yaudara kanmu mu da kanmu <coughs> amma wallahi tallahi mu janyo musu yanda muke 75% na matasa mu janyo wannan tsofaffin mu ce mu fa mun ki ku in kuna jin wai ku kudi ne da ku shekaru ku je mu ga shekarun ku aiki mu karfin mu da lokacin mu da muke da shi duk wani abu da ka sani matashin shi ake tsoro ko me yau wannan duk shugabannin da kake ga a gidansu suke kwance ko zabi ake sana gidansu mu ne tun asuba za ka zo ka hau layi da kai za a yi gwagwarmaya kai ne eja kai ne zuwa filin zabe kai ne ka kafa ka tsare gaskiya ne to niwar warkar abin da ma ban gama fahimta ba mun a farko muna ta maganar ita wannan jam'iyya jam'iyya jam'iyya kuma kana so kana so ka nuna min da ni da mai kallon mu cewa ita fa jam'iyyar nan ma ba a santa a ko ina ba sai a iyaka farti ba ma a tafiyar ba ba a tafiyar ba kokari ake haɗa kokari suke so abin da ka so mai bayani ya magana cewa hmm. tsofaffin nan ba za su yi sai da matasa so ka gane ita siyasa hmm. akwai bambancin campaign akwai bambancin mulki shi kamfen zaka dauko dan jagaliya zaka dauko dan daba zaka dauko duk wanda ka dauko tiyaka abinda yake bukata massive number din ku ake so a gani za shi opponent ka kullun yana duba yawan mutane da ka fike fitar su kamfen wannan abin yana discouraging din shi so wannan zaka yi mobilization wasu ma za a je kauye ba ma dan jam'iyyar ku ba zaka dauko ce a yayin ma kamfen ana iya fito da wasu a basu kuɗi domin su kwarai da gaske ai duk shi ne ka ta mobilization akwai eh. wanda suna under mobilization ni nayi nayi contact a mobilization mm. aikin mu shine mu je mu nemi mutane ko yan jam'iyyar ko ba yan jam'iyyar ne mu kara gurin armashi to shi kuma shugabanci shugabanci shi kuma na mulki sai ka samu professional mutane certified mutane wanda suke da ilimin haka idan yanzu ka dauko waɗannan matasan yan TikTok ma ka zo ka ce ka kai su local government kawai su zo su maka shugabanci to a ƙarshe sai dai ka kawai yan mata ana ran TikTok shi yasa na faɗa maka su ba su shirya ba wallahi muna goyon bayan matasa su fara kwarai da gaske abu ne mai kyau matashi ya zo ka kana so ka ce bai tuntube ku ba ma kenan ba ma mu ba ai bai tuntube din mai hankali ba sai ta tattare sai ta tattare tiktok ya fara da botukai haushi yasa ku ce haushi ne yasa ma kuka shigo ma abun ma kuka zo kuna kalubalantar abu kuna challenging din abu saboda rashin al'umma muke saboda mun ga wannan ka nuna ma rashin tuntube ku shi ya jawo kuka je kuka zauna kuna wannan siyasa sai ka yasa ba ku zo kun shi goyen baya a matsayin sa na matashi mu ne mu ne mu ne zamu je mu bashi goyen mu ne zamu je mu sa ina son mu ci kasa in ina son mu ceci kasa na ga wani ya fito da wani kudiri da za mu ce tana tangal tangal tana cikin wani hali to wai sa ta ciki wannan da tija wanda suke ba mu ga mu taliya ba sai ku taliya a mu ba mu karbi taliya ba ba yanda bai mu sai da muka saboda tsabagen quality irin na mai gidana da na ba a siyasa a ƙasa muka dinga yawo a ƙasa ba a jirgi ba muka yi wa al'umma cewa bayani kar ku zaɓi wannan kaza kar ku zaɓi kaza kuka zaɓi abin da ko gada ba wannan normal ne na yaudara na ɗan siyasa idan ɗan siyasa yana so ya yaudare ka shine za ku yaudare shine yanzu kuma za ku yaudare iya zuwa gidan ka shine yanzu za ku yaudare matasa mm. ku yaudare matasa yaudar su kuce mana matasa suna so ya za ya kada ko abin da kai ma ka san ba zai wato in kuna so ku ya ya ba zai yiwu ba su ta yaya so kuke kuce ta kasan nan eh. ko kuma so kuke a dinga yau da ku a jiniya ba magana jiniya jiniya me jiniya tun muna jarirai muke jin kukan kuke jin daga nan kuke ba jiniya mulki kuke so yanzu ko su kuke kuce ta kasa kasa ce muke so mu fitar da ta daga halin nan da take ciki na halin haƙula'i da take ciki take bindin bindin wani irin halin haƙula'i kasar take ciki to yanzu kai ai kai ba sai an gaya ma ba yanzu ka dauka tsadar rayuwa da wannan ƙasa take ciki hmm. tunda aka haife ka billahi lazi baka taba tsintar kanka a cikin tsadar rayuwa irin wannan ba duk wani kayan masarufi da wani abin da ma'adanai da ake cewa wannan namu ne na ƙasa daga fetur ko mai da ake amfani da shi tun da aka haife mu ko muke rayuwa billahi azim ba taɓa zinta kai a tsadar rayuwa irin wannan ba me kawo haka eh. wani hanyoyi zaka bojan ma ka